الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يو درس لنا أشر أن أربعين بجير كنا أشرين ثلاثين إجزية يو أشرين ده إذا وصل سفر هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تبدير الذي هجر ثلاثين بجير ونرانا تاي دي دي دا أشرين ده ترى جلسة مطايا نفس ثلاثة بجير دا goma sha ɗaya ta miladiya za mu ci gaba da karatunmu a cikin wato babuka da suka zo a kan sha'anin limanci mun karanta sharuɗan limanci mun karanta fasali da ya magana a kan liman shi ne mamu yanzu kuma za mu tashi wani mahalli mamu yake tsayawa yayin da yake sallah tare da liman wannan shine fasali na ƙarshe da za mu karanta abin da ya danganci hukuncin limanci da sallar jam'i malam yake fasalin wannan fasali ne da yake bayanin wato matsayin mamu daga liman yayin da ake yin sallah da kuma bayyana abin da yake shine mafi fici kuma mafi cika yake al afdal an yaqifa ar rajul al-wahid an yamin al-iman abin da yake falala shine mutum ar-rajul wanda ya fitar da yaro ya fitar da mace ar-rajul wato mutum shi ne cikakken mutum baligi ya tsaya in shi shi kaɗai ne ya tsaya an yaminin imam a gefen daman liman wato liman yana hagu shi kuma mamu yana dama wannan shi ne al'afdal shi ne mafi cewar al'afdal wannan ya nuna kan cewa kenan idan idan idan ya canza ya zamanto bai tsaya a damansa ba sai ya tsaya a bayansa ko ya tsaya a hagunsa wato sallah ta ta yi amma tare da karhanci tunda yace al-afdal to dalilin wannan shine hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam da dama daga cikin su akwai hadisin Abdullahi dan Abbas a cikin Bukhari da Muslim na sallar dare da yayi a gidan gaggarsa Maimunatu bint al-Harith yayin da yayi sallah annabi sallallahu alaihi ya zo sama annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah sai zai tsaya a gefen hajjin annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya kama kunnansa ya juyar da shi ta bayansa ya dawo da shi gefen damansa haka zalika irin wannan ta faru da jajir ibn abdullah shi ma yana da ya zo ya tsaya a ba ya zo ya tsaya ne a bayansa sai ya ja shi har ya zo ya tsayar da shi a gefen damansa haka zalika annabi sallallahu alaihi wa wasallam ya je gidan wannan hadisi na jabir cikin bukhari <coughs> haka zalika hadisin anas ibn malik kuma a cikin bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam an yi masa abinci a gidansu anas ya je ci abinci a gidan sai ya ce musu qumu fa li usalli lakum ku tashi ne muku sallah sai suka tashi da anas da ita mahaifiyarsa ummu sulaim ana ta tsaya a gefen daman annabi sallallahu alaihi wasallam in musulun ta tsaya a bayan to wannan ya nuna cewa kenan idan mutum yana yin sallah idan namiji ne da namiji to namijin zai tsaya a gefen damansa idan namiji ne da yaro shi ma yaron zai tsaya a gefen damansa amma a wajen yaro akwai tafsir tunda dalilin shi ne hadisin anas anas ya tsaya a gefen daman annabi sallallahu alaihi wasallam amma Anas yaro ne wanda yake mai hankali tun da lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina Anas shekara sa goma saboda haka ga duk da ɗan shekara goma ne amma yana da hankali to da haka sai malamai suka yi tafsir suka ce idan yaro yana da hankali to ya zo ya tsaya a gefen dama kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya yi kamar yadda kuma ake tare da Anas wato za a umarce shi ya gane umarni amma idan ba za a umarce shi ya gane umarni ba to ko ina ma ya tsaya a sa shi a dama idan ya canza ya zai tsaya a hagu ne ne kada ka ɓata lokacin da kana kokarin ka dawo da shi in ka dawo da shi daman ma zai sake dawowa hagu sai ya tsaya inda ya ga dama to ala haza idan mutum ya zo zai yi sallah da mace shi shi kadai idan namiji zai yi sallah da mace shi shi kadai a ina za ta tsaya me yasa ba ta tsaya a gefen a gefen ba saboda mace ce saboda hadisin ummu sulaim ta tsaya a bayan su Kuma sallallahu alaihi كما أن صلى الله عليه وسلم تعالى أخرهن حيث أخرهن الله كما يبدأ سبايا كما يبدأ الله يبدأ سبايا صلى الله عليه وسلم حتى يتي saboda haka ko matar kake wanda yake kaga idan mace ce kusancin ta gare ta a cikin sallah babu komai inda annabi sallallahu alaihi wa sallam yana sallah kusa da Aisha tana kafarta tana daidai inda zai sujada in ya je sujada ya gingiri kafar ta janye ya sujada to amma wajen sallah ba za ta tsaya a gefen damansa ba saboda wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam da yake ku jinkir ku mayar da su baya inda Allah yake tsaya a baya saboda ka kuma masa in isa ka dauke ka tsaya a baya haka zalika idan suna da yawa kuma sai tsaya a baya akwai ga sanarwa da Allah to da haka bata a baya za ta tsaya kamar yadda waɗannan nusus suka nuna daga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hukuncin mutum biyu kenan saboda haka hukuncin mutum biyu in za su yi sallar jami'i in ma namiji da namiji wa in ma namiji da yaro wa ma namiji da mace namiji da namiji namiji zai tsaya a gefen dama namiji da yaro shi ma akwai tafsir idan yaron mai hankali ne ya tsaya a dama in kuma mai hankali bane a kyale ko shi ma a ce ya tsaya a dama idan ya canza babu komai kada ce za ka dauki nauyin ka dawo da shi namiji da mace mace ta tsaya a baya to a nan shin ya halatta idan mutum yana idan namiji da namiji ne suke tsaye tare ya halatta namiji ya dan ja baya ya ɗan koma baya da liman ɗin liman ɗin yana ɗan gaba waɗansu malamai suna cewa haka dai amma a zahir ba zai yi haka ba domin asar da ya zo a cikin niyyar tsana sai jina umar radiyallahu anhu sai na umar ya zo zai yi sallah da maulansa sai ya jawo shi ya tsaya kusa da shi sai ya ɗan yanka ɗan ja baya don ya je kaddamar da sai jina umar ya tsaya daidai diga diginsa sai na umar ya sake jansa sai da ya tsaya daura da saura kan nuna kanta ba a jinkirtawa kamar da waɗansu zaka waɗansu sukan ambata a cikin za ku gani a cikin waɗansu tafai sharhi cewa idan mutum yana sallah su su biyu tare da liman to ya sanya ƙasa wato ya sanya a ɗan yatsunsa a daidai diga digin liman kada ya je ya tsaya daura da wato ya sanya ɗan yatsunsa a daidai idan kamar wato ga yanda diga digin liman yake kamar waɗannan wannan tafin hannuna shine diga digin liman to shi kuma sai ya sa tasa kafar in ya tsin kafar tasa a daidai daga jikin limai daga baya to babu dalili akan wannan kayyadewar bal fi ilin sahabbai ya nuna ba haka bane kamar yadda yazo a cikin abin da aka rawaito daga sayyidina Umar da haka mutum zai tsaya wanda yake kuma haka annabi sallallahu alaihi wasallam ba a tafsil ba cewa ya zo ya tsayar da Abdullahi dan Abbas haka haka zalika Jabir a gefen damansa ba a yi tafsir kan cewa ya dan jinkirta shi baya ba wanda inda ya jinkirta shi baya da za a faɗa rashin faɗa sai a ɗauke shi akan akan cewa mutlaq ne ba a kayyade shi da kan cewa sai ya ja baya ba to wannan shine halin masu sallah su biyu na'am to ya aika eh waɗansu don girmamawa ne sai su rinka ganin kamar wato ya kamata su girmama liman ɗin to ana gaban wanda yake mahalicci ina zan tawo girmama wani a nan wajen a ba da ai mutum girmama wani ya riga ya na Umar kaga yana halitta bawansa ne bawan sa din yayin wannan sai aka zo aka jaki aka ce ya tsaya daidai wa daidai saboda haka wannan girmamawar ba muhallin ta bane ba muhallin ta bane shine yin zamu zo yanzu muna maganar yara biyu da yaro da yaro dan uwansa da yaro da yaro dan uwansa al'asar za su dauki hukuncin na mazani saboda haka shi haka za su tsaya yana gefen hagu mamun yana gefen dama idan mu mai zaini idan ma ba mu mai yanzu bane haka za a koya musu su sallah in sun a haka shi kenan in baki ba a haka sai babu komai to me yasa aka ce wannan shine al-afdal wannan shine yafi falala a ce wannan shine wato ba wanda sabanin shi zai zama tudi inganta ba dalili shine a hadisi abba ga ya yi sallah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya biyo shi ya dawo da shi gefen dama idan da tsayi hagu zai bata masa sallah da zai ce masa ya zai ce masa ya ya istiqbalin wannan sallah da wannan sallah bace ba an fahimci istiqbal kasan ya jawo shi ne ya gyara masa yayin da kanta sallah sallar da ya ga a ciki a halin da ya ga a cikin sallar ingantacciya ce da bata inganta ba da sai dai ya sake sallar tun farko da haka idan da mutum zai akasa ya zama bai sani ba ko kuma ya sha'afa ya imance ya shiga cikin damuwa ko ya ya fan hagun liman limamin kuma wata kila bai sani ba bai gyara masa sallah haka ba mu din kai haka ne malamai suka ce wannan a yi shi a wannan hayar ma mu tsaya a gefen dama wannan shine al-afdal shine ya falala falala saboda dalilin wannan na na abdullah wal islam wal islam fasa'idan khalfahu mutane biyu da abin da suka fi haka halfahu a bayansa sai fi sallah kan a bayan liman to yanzu ne zai kan sallar mutane uku idan mutum uku ne suka zo za su sallah shi ma sai a yi tafsir mutum uku duk maza saboda haka liman yana gaba sai kuma suna baya su su biyu dalilin wannan hadisi da muka ambata akwai hadisin jabir yace ya kasance suna sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a halin tafiya sallan magariba sai ya je tsaya a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya jawo shi ya kawo shi gefen damansa sai jabbar ibnu sahar daga cikin sahabbai sai zai fito ya tsaya a gefen hagun annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama hannayen su su biyu ya ya tura su baya su tsaya ya kama hannun su su ji ya tura su baya saboda haka su biyu ne a bayan liman kuma idan liman ya fara sallah shi shi kadai ko shi da wani sai wani mutum ya zo na uku zai yi sallah tare da su waye ya kamata ya gaba waye ya kamata ya motsa liman ko mamu mamu mamu ya kamata ya motsa mamu nan sai ka gawa sai a tura liman din in aka zo sai a tura liman <laughs> a ranar yake saboda raini <laughs> to kun ga wannan sunna hadisin jabir ne ba liman ba liman ne yake tafiya ba dan amina ne girman matsayin limanci da kuma girman matsayin sallah duk shi ke jagorar sallah asali a cikin aikin sallah ba a motsi ta inda dalili to tunda sallar liman ita ce asali ita ce ake koyi da shi da sai sai kamata a tsare ala akmal wajh da haka sai shi ya tsaya mamu'in shi ne zai koma baya ba liman in shi ne zai taka ya gaba ba sai dai Allahumma iya to a inda mamun ba zai iya komawa baya ba sai dai liman in wato kamar an riga an kure a baya sai dai a daidai kamar bango haka sai na karshe a bango to na anan wajen kaga ba yadda mun zai koma gaba sai dai liman ya koma sai dai liman ya saka ya yi gaba to nan sai liman ya saka ya yi gaba mamun sai zai tsaya tare da dan uwansa a bayan liman idan kuma mutum biyu din namiji ne da yaro da namiji da yaro da liman mutane uku da liman da namiji babba da yaro karami to anan wajen shi ma za ta tafi tafsir za ta bambance yaron yana da hankali ba wanda za a yi sallah bane in an fara sallah zai fita ya tafiya sai kala mutum wanda ya kare a fara da shi a kare da shi idan yaro ne mai hankali to sai su tsaya a baya a bayan liman liman yana gaba da mu wannan shine asali na wato sallan maza tunda shi ma namiji ne idan kuma ba a da tabbas a hankalinka ba a da tabbas a kan zai tsaya a yi sallar da shi har a gama to sai shi namiji ya zai tsaya tare da liman shi ma yaron ya zai tsaya tare da shi idan an yi sallar ya gama ta jiha wa ni'imar in ya yi tafiya ya tsani sun tsaya dai akan abin da shi ne al'afdal to hin gani yaro akwai tafsir idan su sun uku ne da liman da namiji da mace shi kuma za su zama kamar yadda muka ambata a hadisin anas da liman da mazan su su biyu tsaya a layi daya liman a hagu mamu a dama mace kuma su tsaya a bayan su to idan liman ne shi shi kadai da mata biyu sai su tsaya a bayan sa sai suna suna tsaye a bayan bayansa shine asalin dama bigiran akwai wata sura wannan su ne suwar ba wata sura yanzu eh? mutum uku da ake ne ka ambata mutum uku ya ai eh, mutum uku da mutum guda daya ai wannan muna muna magana akan mutane uku ne da hmm. mu kan mutane su ba muna magana ne kan mutane uku na'am eh inna ta alimanci wannan mun yi ambaci mun ambaci da limancin mace da idan mace tana limanci ba ta tsayawa a gaba za ta tsaya a cikin sauri ne kamar yadda zai a hadisin ummu salama za ta tsaya a tsakiyar a tsakiyar mata limamiya ba ta limamiyar mata ba ta wucewa gaba a tsakiya za ta tsaya haka fi'ilin sahabbai ya nuna ummu salama da aisha ummul mu'minin duk sun limanci sallah haka suke yi saboda wata limamiyar mata ba ta wuce a wucewa gaba sai dai su tsaya tare da su a cikin sahu na'am to a nan ya kamata ne wannan magana wannan yana da masu komawa bayan idan wato sahu ya cika a daga ina ya kamata a fara sahu idan sahu ya cika daga tsakiya ya kamata ba daga gefen dama ba menene dalili akwai hadith ɗin abi dawud duk da yake malamai sun yi magana akan ingancin sa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wattaqul imam eh, eh, wattaqul imam wa suddul khalal ku sanya liman a tsakiya kuma ku cika ku cike wato kafa ta cikin sahu ku sanya liman a tsakiya shi ne zaman tura tsakiyar sahu ba yana can gefen dama ba yana can gefen hagu ba sai da idan kuka sahu da ke fara daga dama da ku sanya liman a tsakiya ba sun fara daga can gefen dama kenan kun sanya liman a gefen hagu ɗaya sai da daga tsakiya ake fara sahu in ya fito ya tafi zuwa dama da hagu a yanda biyar ya sauƙaƙa to waɗansu suna cewa sai ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ajibu tayammum farawa da dama yana kayatar da annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya zama to wato da gabar dama da gabar hagu sai ya kaddamar da dama to wannan sai ce wannan haka ne a cikin dukkan sha'aninsa to inda to inda ya zama to kan cewa an tobe idan sahu an tobe wannan sannan nan ba ana maganar ai hannun dama da hannun hagu bane ana maganar sahu ana maganar gefen dama da gefen hagu a wajen yin sahu Eh, sai suka zamanto sama da biyu ne mamu din suka zamanto uku to idan duk maza ne kuma kamar yadda maza biyu za su kasance suna baya idan duk yara ne masu hankali kamar yadda maza suke idan biyu ne masu hankali ɗaya ne mara hankali shi ke nan duk tsaya a baya ɗin kuma ko ma yaya suke duk tsaya a bayan liman sai dai idan ya zamanto ɗaya ne kaɗai ne hankali biyu kuma ba su da hankali to sai ne hankali ya zai tsaya a gefen daman liman biyun kuma a sa su biyun kuma za su iya kuma tsayawa a nan gefen daman sa ko kuma tsaya a can ba tsaya a can tunda ko aslan ba a ba a isbali da su saboda rashin tamyiz rashin wato tantancewar bai umarni da ke tare da su idan kuma su su hudu ne biyu a ɗaya liman biyu ma ne maza ɗaya mace to sai mata ɗin su tsaya a bayan mamu wato liman yana gaba ga biyu a bayansa ga mace ɗaya a baya wa haka ba kamar yadda kai yake kamar yadda kuma ake yin ko yake a adadin ya karu wa tafutta salatul ma'amuni idza taqaddama ala al imam lakinnahu yukrahu idza kana li ghairi darura sallal ma'mum sallal ma'mum li salla a bayan liman sallar ta tana inganta idan yayi ke gaban liman sallar ta tana inganta wato sallar ba za a ce batila ba ce ba ta inganta ba lakinnahu yukrahu sai makruhi ne yin haka makruhi ne idan kana li ghairi darura idan ya zamanto ba idan ya zamanto ba ba wai saboda larura bane in zamanto ba wai saboda larura bane makruhi ne abin da yasa aka ce tana inganta saboda asali a cikin sallar a cikin mauki wato bigiran bigiran mamu da liman mas'ala ce take ba kasa sallah tun Anas ibn Abbas ya tsaya a babu gidan da ya cancanta ya tsaya ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya biya shi bai bata masa sallah ba saboda haka da kowane irin ne idan ya saba makanin da ya kamata ya kasance ya yi abin da ba daidai ba amma ba za a ci sallar ta faɗa shi ba ko da ku cewa gaban liman ne idan dai zai iya yi ya yi rinka bin liman ɗin ta hanyar yana jin sautin ta ko kuma yana jin sautin masu jiyar da sautin liman masu jiyar da wato kabbaran liman da sauransu in kuma zai gani min ba da aula wannan shine kaulin jamahir mafi yawan malamai a cikin dukkan malamai imamuna ahmad ibn hanbal ya saba yana daga cikin abin da ake cewa mufradatul madhhab a cikin dukkan malamai shine kadai madhabarsa take ɗata sallar mamu idan ya zo tsaya a gaban liman sai za ku gani ga wanda suke zuwa a Saudiya lokacin aikin hajji suna rubutawa musamman a Madina a ce wannan layin shi ne iyakar daidai inda liman yake in ka wuce nan wajen sallar ka ba za a ga an rubuta an kafafa in ka wuce nan sallar ka ba to wannan a matabar imam ahmad haka yake dalilin sa shine kan cewa an ce an ce inna ma ja'ila al-imamu li yutamma bihi an sanya nan dan ai sai in ka wuce gaban sa ba kai koyi da shi ba kuma Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu la taqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi kada ki wuce gaban Allah da manzon sa sai suka ce liman yana tsayawa a wajen a cikin sallah ne yana tsayawa a makamin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake tsayawa ne in yake yake gaban ka ka saba wannan aya in ka saba umarnin aya a cikin ibada in ka saba umarnin Allah a cikin ibada to wannan ibada ta bace to amma jamhur sun yi musu da wannan da kan cewa na farko da aka ce ina ma imamu li yutamma bihi an sanya liman dan aikoyi da shi aikoyi da shi a cikin ayyukan sallah koyi da shi zai iya yiwuwa idan ya zama kana ganin ka ko kana jin ka idan ba ta ganin sa saboda ka wuce gaban sa amma tana jin sa zai iya yiwa kai koyi to da aka sallar ka tayi sai dai ka bata ka saba a yanda aka sanya asali yanda aka bigiran mamu gane da liman sabawa ka wajen bigiran mamu gane da liman baya bata sallah kamar da hadisin Abdullahi dan abba ya nuna wannan shine shine tsarin jamhurin malamai shine mazhabar Malik da da Abu khalifa da Ash-Shafi'i Allah ya gida su baki da saboda haka wannan shine nan malai yake ambata yace li ghairi idza kana li ghairi darura in ba saboda larura bane mafhumin wannan abin da zamu fahimta daga nan shine idan larura ce ta sa sallar ta inganta ba tare da karhanci ba me ne misalin larura masallaci ya cika baka da wajen da zaka yi sallah a bayan liman sai ka je kai sallah a gaban sa to a nan wajen sallar ta ta yi min ghairi darura ba tare da larura ba وتجوز الصلاة منفردا خلف الصف صلى sallar mutumin da ya yi shi kadai ya yi sallah a bayan sahu sallar ta halatta ta nan yake ba ta sassu ba idan ta halatta wato ma'ana ba kuma sallar ta inganta don sallah za ta iya inganta amma ya zama mutum kuma ya aikata karhanci kamar wanda yake gaban liman ya yi sallah ta ta yi amma ba shi da ladan cewa ya samu tsayawa a bigiran da aka ce ya tsaya to amma idan ya sallah wannan jumlar tana nuna kan cewa idan mutum ya sallah shi shi kadai a sahu a sallar jami'a ake magana ya sallah shi shi kadai bai shiga cikin sahu ba sallar tasa ta yi kuma ya halatta wannan shine abin da malam ya tafi akai idan gani wannan tana daga cikin matsala da magabata suke sabani mai karfi a cikin ta mutumin da ya zo zai yi sallah sai ya samu kansa shi shi kadai a cikin sahu sai na farko ya cika sai shi sai sai na biyu ya zo sallah shi shi kadai a sahu na biyu har aka sallah aka kare yana sahu na biyu ba wanda ya zo sallah tare da ya sallah shi shi kadai a cikin sahu ne ya sallar sa. akwai hadisai da suka zo na annabi sallallahu alaihi wasallam da suka nuna sallar nan ta ɗaki daga ciki akwai hadisin wadi ta bin ma'abar annabi sallallahu alaihi wasallam a ياتي لا صلاة لمنفرد خلف الصف باب صلى جوان بن صلى شيء شيء كده أبا ينسوه بحديث حديث علي ابن سيدان أكتن أبي داود النبي صلى الله عليه وسلم يا ويت يا جوان بن صلى شيء شيء كده أكتن سهو في جراس حسيب يجب صلى اتقبل صلاتك أو في رواية أعد صلاتك فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف فاتسلرك لأن باب صلى جوان بن صلى شيء شيء كده أكتن سهو أبا ينسوه kaga wannan nafsi ne nafsi ne sarihi yawanci malamai sun yi magana akan hadisin farko na yadda suka gina ma'abar da su magana akan hadisin aliyu ibn shaiban da haka imamu shafi yake cewa da hadisin ya bisa ya inganta da ni ma ina kan wannan amma imamu ahmad da yake malamin hadisi ne bayan malamin fiqh hadisin ya bisa ta ya inganta a sa kuma ya karfafa shi da hadisin aliyu ibn shaiban sai ya aiki wannan shine martabar amma kada imamu ahmad idan kai sallah kai kai kadai a bayan sahu baka da sallah in kai sallah kai kai kadai a bayan sahu baka da sallah saboda waɗannan hadisai guda biyu da muka ambata hadisin wadi kafa bin ma'abad da hadisin ali ibn sa'ban dukkan su suna cikin sunan abi dawud to sauran malamai suka ce mutum in yi sallah shi shi kadai a cikin sahu a bayan sahu sallar ta kai dalilin su abubuwa guda biyu na farko suka ce akwai hadisi a cikin bukari na Abu Bakra Musaw ibn al-Harith al-Thaqafi ya zo ana sallah Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ya tafi cikin gaggawa kafin ya shiga cikin sahu sai kabbara ya yi ruku'u sannan ya tafi yana dirƙishe yana dinke har ya je ya tsaya a cikin sahu da aka idan da sallah sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake zadakallahu hirsan wala ta'ud Allah ya ƙara maka kwaɗayi wajen san alkhairi amma kada ka sake yin haka sai suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce masa ya sake sallah ba to a'a to wannan me kike matsalar anan me ya hujjar cewa yayi yi sallah ai ba bai sallah shi kadai ba a cikin sahu ko ba haka ba sun ce ya haye zai shiga cikin sahu na'am ahsan ya fara ya yi kabbara harama a cikin sahu shi kadai ba shi shi kadai ba a cikin sahu ba ya yi kabbara harama ya tunkiya ya yi ruku'u kaga ya yi rukunai biyu na sallah shi shi kadai a cikin sahu bai shiga cikin kafin ya shiga cikin sahu annabi sallallahu alaihi wasallam bai bata sallar sa ba sai da ka sallar ta yi ko ba ta ba ya yi sallah a cikin sahu shi shi kadai ko bai sallah a cikin sahu shi shi kadai ba ya fara sallah a cikin sahu shi shi kadai sai suka ce wannan dalili ne akan cewar yin haka ya halatta baya bata sallah suka ce hadisin ya bi kuka gina ma'abar bai inganta ba idan ma ya inganta sai mu ɗauke shi akan cewa wannan mustahabbi ne an fi so haka amma ba wajibi bane saboda wannan hadisi na Abu Bakar da dalili na biyu suka ce mace tana sallah a cikin sauri ita kadai kamar yadda ya zo a hadisin Anas da uwarsa Ummu Sulaim ta yi sallah ita kadai a cikin sauri ko sai imamu shafi yake to abin da ya halatta abin da ya halarta ga mace shi ne zai halatta ga namiji tunda an kala mace ita kadai ce sallah inda sallah ba a cikin sauri a sallah inda sallah mutum daya shi shi kadai a sauri da ta inganta ba da sallan mata ma ba za a kale sallah su kadai ba wannan suna daga cikin matsala wato wanda yake tarjihi yana da don hata imamu malik a wata riwaya ta ibn wahab da yake ba ita mashhura a cikin mazhaba ba yake mutumin da ya salla shi kadai a cikin sahi ba da larura ba to ya sake sallah mutumin da shi kadai ya salla a cikin sahi ba da larura ba ya sake sallah dan haka ya kamata saboda karfin sai na da kuma waɗannan mutum ku duba ku ga hadisin Ali ibn Shayban mutumin yana salla shi kadai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya sai da ya gama sallar kuma sai da ya gama sallar ta ne yake masa sake sallar ka sai da ya tsaya ya jira don ya gama sallar don ya gaya mata sai da in ba da lalura ba mutum bai kamata ya sallah shi kadai a cikin sahu ba saboda karfin khilafu a matabar imam ahmad kan qaulan wahidan ita ce riwayar masura a mataba da ake ba qaulan wahidan ba ita ce riwayar masura a matabar imam ahmad da ake fatawa da ita cewa mutum in ya sallah a cikin sahu shi shi kadai ba tare shi shi kadai sallar sa ba wajibi ne ya sake sallah na'am ko eh to yaya zai yaya zai تناي كيف كيف كيف كيف كيف قال يا انت كيف تسوي جنون كل شيء يبدا اتجا يتم تعمل او انت ان ان جاك دي ليك يجني او رؤي بيجي عن ثاني لو اني بيجي عن ثاني اما بس اما تاجي دي ما جنب سلاك اللي يفق على جنب سوى اكيد سوي انت انت كان سوى ثاني ذا انا كنت قاعد ذا انا كيف اخذ مليون اكيد مثل يستنسى يا الامام احمد cewa haka zai akwai hadisai da suka zo akan haka amma duka hadisan ba su inganta ba a cikin sunan dara kutu cewa idan mutum ya zo ya rasa waje a cikin san falyahtali min as-saff al-awwal falyahtali falyahtali min as-saff al-amam ضربت لك ضربت الامام المتقدم يبين daga cikin sahun da yake gaba to amma wannan hadisan duk ba su inganta ba bal imam malik yayi inkarin ma da yake bai halatta ba waɗansu malamai suka ce ai zalunci ne mutum yana cikin sauri ka hana masa kananan saurin farko ka janye ya zo ya tsaya suka ce zalunci ne to al'umma dai shine hadisin bai inganta ba tunda hadisin bai inganta ba da haka yin haka din ba mutum ba zai yi haka ba to ya kamata ya yi na'am idan ya zama ba inda zai furmuka ba furda a cikin sahu idan ya zama ba furda a cikin sahu to a nan wajen a wajen jamhurin malamai ba su da iskali wajen masabar wajen mazhabar imam malik da sauran malamai idan mutum irin wannan ta same shi sai kai shiga cikin sanyi haka larura ce ta sanya ba bisa zaɓin ka bane ba inda zuciya to sauran malamai waɗansu suna cewa sai ya zage ya zo inda liman yake sai ya tsaya a gefen ya ya ya a gefen daban liman saboda annabi sallallahu alaihi wasallam a rashin lafiyar sa na rasuwa da aka shigo da shi masallaci aka zo aka zaunar da shi a gefen hagun sayyidina abubakar ya ci gaba da limanci sayyidina abubakar yana gefen damarsa yana ladanci yana zakara yana jidda mutane sautin annabi sallallahu alaihi wasallam sai da sayyidina abubakar mamuni annabi sallallahu alaihi wasallam liman ne amma bai koma sayyidina abubakar bai koma cikin sahu ba tare da sauran mamu sai tsaya a gefen damarsa sai suka ce don haka idan sai ya fita wannan asali ne na cewa sai ka je ka tsaya a gefen damar liman wannan a halli ne ko ba halli bane eh ba halli bane eh ka zo inda ba dai inda ba dai an kulla kofar liman bane ko an kulla kofar liman za ka iya kefa sahu za ka iya keta sahu ka dai domin ka je ka samu wannan ka fita daga cikin sadani hadisin nan yana da hadisin nan yana inganta hadisin hadisin nan sa kalmin da khalfas sab ilimin malaman duk wanda ya san ilimin hadisi ya san hadisin nan ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam yake babu sallah ga wanda ya sallah shi kadai a bayan sahu kuma ba cewa ake yi babu sallah cikakka ne cikakken lada ba tunda ce maka ake ka sake sallah dan haka nuna kanta babu tawili a wajen hadisi saboda haka don fita daga cikin saɓani don fita daga saɓa ma wannan lafin hadis ɗin mutum ya yi tunanin yadda zai yi a ya ɗauki wannan halin shi ne ke masa ka kai ka sani ka zo ka tsaya a gefen damar liman shi ne zai fi masa duka ya zaman kan cewa ka tsaya ka yi sallah kai ka tsaya cikin sanyi idan ka jira wani ya zo in ka jira wani ya zo ka iya zama kafin wani ya zo ɗin a yi sallama ka rasa sallar jam'i in bayan ka tsaya sallar liman bayan ka tsaya gefen liman ko da wani ya zo ba za ka koma ba zai ka ci gaba da sallar ai wannan bijire ne bigiran mamu ne ya tabbata a cikin sunna na'am inda babu security wato kada kada a a kayan majaliman hankali na cikin sallah da gona ya tsaya a gefen daman sai waya ya gani wani ne na'am eh wanda wanda zai idan ya zo idan wani ya zo shi ma kifi ta ɗaya ne ya rasa sahu shi ma ya fita haka zai haka za a tsaya a sauyi a gefen damar liman haka za a sauyi ba yawan nesa mutum ɗaya ba abin da ya halatta ga mutum ɗaya zai iya halatta ga wanda ya sai a sauyi a gefen damar yi liman musamman ana sallah a cikin irin 'yan ɗakuna ƙanana ɗin nan ba a masallaci ba ana sallah a cikin ɗakuna ƙanana ba sai ya riga ya fita amma ga liman shi shi kaɗai a gaba mutane kuma suna so su sallah sai ga sun tsaya suna jira wai sai an gama sallah sannan su tafi gani a ah, sai su shigo su je su tsaya a gefen damar ne ko su tuna nawa ne ya zama to an yi sau haka tunda wannan asali ne na'am wa alaikum salam wannan duk wannan yana daga cikin tafsir sai dan tafsira ce daga cikin surorin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam sai babu sallah ga wanda yake shi shi kadai a cikin sahu shi shi kadai a cikin sahu ko ka zo ka tsaya ne a cikin sahu inda mutane ko ka je ka koma can gefe ka je ka koma can gefe ka isa zuwa cikin mutane duk ma'anar tsaye ne amma wanda ya zama ce a halin larura shi ne ya fita ba ka da inda za ka shiga to a nan shine jumhurin malamai su ta za ka iya tsayawa a baya saboda la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha da kuma faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yana tafi da shi mata ba su mattaba'atu sai abin da za su iya wannan shine matsayin jumhurin malamai hatta imam malik a cikin riwayar da Ibn wahab ya rawaito ne cewa yana cewa wanda ya sallah shi kadai a cikin sauyi ya sake sallata ba halin da in ba halin da larura bane halin da larura shine ka je sauyi ya cika ka fara sauyin ka kai kadai amma ya zama to ba sauyi mutane sun yi sahu wani ya koma can gefe yana yin sallah to wannan shine hatta a hatta a riwaya ibnu wahab da imam malik ba ma imam ahmad ne kadai ya bata sallarsa ba hatta imam malik a riwaya ibnu wahab ya bata sallarsa an fahimta irin wannan surar da kake ambata kamar wanda za ka ga yakan faru da yawa a cikin al'umma waɗansu ma ana cikin sallah sai ka ga a wajen masallaci suke shi kadai mutum ya tsaya shi kadai a nan zai sallarsa ana sallah kuma a cikin masallaci kenan a wajen imam ahmad sallarsa ta baci a riwayar ibnu wahab wajen imam malik sallarsa ta baci na'am kuma shi ne zahirin wannan shi ne zahirin hadisi kamar da muka ambata da Imam Ahmad eh ai ba ma Ibn Hazm da malaman hadis ma wannan shi ne shine masabar dan a cikin mafada Shafi'iyya ma irin shi Ibn Khuzaima malaman hadisi daga cikin mafada Shafi'iyya duk sun ta akan wannan ra'ayi wannan shi ne mafadar malaman hadis da wannan halin da na daban ne halin larura daban ne kamar alal misali mutum ya zama tokan cewa yana da yana da yana da cutar irin kajiya din nan haka ba zai shiga cikin mutane bai halatta ba ba ya shiga cikin mutane ba wani sai ya sallah shi kadai a gefe wannan wannan halin larura daban ne na'am eh kuma ka gane eh eh yawa to yawa shine ka shigo masallaci ana a karshe ka san cewa kafin ka sayi sai an dago daga ruku za ku iya irin wanda abu abu bakara ta yi ka sai sai ya ka tattace zuwa cikin sahu shi ma an kai ya kara ahsan shi ma da an kai ya ƙara to amma a nan waɗansu malamai sai suka ce abinda aka ce kar ya kara saurin aka ce kada ya ƙara saurin zuwa wajen sallah amma ruku'un ya shige cikin sauri ba a ce masa kada ya ƙara ba saboda sun ce Abdullahi ibn Zubair yana cewa an tambaye shi idan na je masallaci na ga an yi ruku ina jin tsoron liman zai tsago zan iya sunkuyawa sai na sai in tafi a gurfane har in shiga cikin sauri yake ayyin haka shine sunna kuma zaid ibn sabit shi ma sahabi ne ba dai bai ke sunna ba amma shi ma ya ce haka ake yi dan haka sai suka sai suka ce aka ce musu menene a wajen waɗannan sahabbai me suka fahimci faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam kada ka ƙara ai suka ce kada ka ƙara sauri wajen zuwa sallah tunda an ce ya zo yana hakimi ne saboda haka hana masa da ake din kada ya ƙara sauri amma as-sahih abubuwa uku aka hana shi kamar da ibnu hajar ya tabbatar da yayin hadisi an hana shi sauri zuwa wajen sallah an hana shi ya tabbara bai shiga cikin sahu ba ya yi ruku'u bai shiga cikin sahu ba tabbara da ruku'i da ya kafin ya shiga sauri an hana shi tafiya a gurbani har ya shiga cikin sauri abubuwa guda uku a hana shi don su aka ambata a cikin hadisin ya zo yana sauri sai tabbara ya yi ruku'i kafin ya shiga sahu sannan ya sannan ya tafi har ya shiga cikin sahu kaga abubuwa guda uku waɗannan sifofi ne waɗanda aka ambata kamar hukuncin da aka zo daga baya an rattaba su ne akan waɗannan sifofi waɗannan sifofi to idan aka rattaba hukunci akan sifofi ya nuna kanta wannan sifofi ne illa illar halin da aka ce kada ƙara shine wa'annan abubuwan guda uku da haka da aka ce kada ka tsara ai kada ka ƙara yin waɗannan abubuwan duk guda uku to ala hada mutum idan aka ce ga abinda Abdullahi ibn Zubair ya faɗa yake sunna sai a sai a ce wannan idan sahabi yake sunna ne sahih mafi yawan malamai su ɗauka cewa murtu'i ne amma wannan magana ta ibn Zubair ta zo ne a cikin sunan haƙi a ingancin ta ba za a karanta shi da ingancin abin da zai a cikin Bukhari ba in aka kawo magana zai ibn sabit a ce wannan magana sahabi ce ba zai yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana abu a ce wani sahabi ya faɗa ko shi yayi magana ta zama hujja akan magana annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai da wannan sahabi uzuri kan tashi bai sani ba uzuri da zai ibn sabit shine bai san an ce ma abubakar kada ka tsara ba saboda haka shi yake yin wannan saboda haka al-aslam dai idan mutum ya je cikin sai kada ya wannan musamman ma da yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kama adrakum fasallu wa ma fatakum fa atimmu abin da kuka samu tare da liman ku sallata abin da ya kuke muku ku cika da haka kada ka rinka ganin cewa sai ta samu ruku'un ne zaka samu ladan sallah ko ma baka samu ko ma ka zo kafin ka shiga cikin sau ake sallama za ka ga sallah da kai kai kadai za ka samu ladan sallah kamar da muka tabbatar hadisin rajulun min al-ansar wanda sai ibn musayyib ya rubuto ya rubuto a cikin sunan abi dawud da kuma hadisin abi hurairah radiyallahu anhu anil jami' alaikum salam eh a wajen to a wajen jumhurin amma a wajen Imam Ahmad a wajen Ahmad sallar sa bai ba sai dai idan yi sallama yayin da wannan nabi ya zo sai sake sabuwar kabbara harama to a lokacin ne yake cikin sallar sa cikin sallar sa amma yayin da ya sallah shi kadai ba yayin da ya sallah shi kadai sallar ba amma anan wajen a surar larura ɗan uwa a sunan zarura mu tsaya a matabar jumhur saboda dalilai guda na shari'a da suka nuna kan cewa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha mutum ka zo cikin masallaci ba inda za ka je masallaci ne babba ba inda za ka keta ka je ka tsaya a gefen damar ba ko kuma keta ta mutum zai zama ya yi ta'azzuri gare ta sai suna da yawa kafin ka ce ka keta ka zo ka tsaya a gefen damar liman wataƙila ma wani zai zo to a nan wajen sai ka tsaya har wani ya zo din a'a sai ka sai ka shiga cikin sallah din sannan sai sallar ta kai kaɗai sannan in wani ya zo ta biha wa ni'mat in wani bai zo ba sallar ta tayi saboda hali ne na larura wannan shine abin da yake na yawan malamai suka tafi a kai kuma saboda lura duba dalilai da dama na shari'a wannan din shine abin da yake ya kamata mu riƙe da shi insha Allah wallahu ta'ala a'lam na'am ko da ba ta da sallah ba amma an san ai galibi ana saurin ne idan an tada iqama saboda ana sauri a zo a riski sallah amma ko da ba a tada sallah ba ba a san ai sauri wajen tafiya saboda hadisi da dama da su wanda muke karantawa a nan bayan sallah asar ne cewar saboda ana rubuta mutum lada da kowace sati da yi don haka ba a san mutum ya sauri ya tafi a sannan a sannu don takin ke yawa in mutum da yake sauri zai iya tattakawa eh shi ne wannan shi ne a cikin wannan karatun bida'an akan mazhabar dai ibn sabit da wannan abin da Abdullahi ibn Zubair yake nuna sunna amma as-sahih abin da yanzu ya rinja gare ni shine wannan hadisin Abu Bakar din hannun nan da aka yi shine shine ya fito jibi mu tsaya akan al-marfu wallahi ta'ala alim ويكره تفريق الصفوف لغير ضرورة جاء ربا ربا الصفوف ba tare da larura ba makruhi ne abin da ake nufi da raba da rafa sahu shine sahu bai cika ba sai a a fara wani sahu wannan makruhi ne tunda annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ya ce ala tasifuna kama tasiful mala'ika shin ba za su sai ba kamar da mala'iku suke yin sahu sai sabbai suke wato ta tasiful mala'ika ya rasulullah ya ya mala'iku suke yin sahu sai sabbai suke sai kai mala'iku suke ba za su sai ba kamar da mala'iku suke yin sahu sai sabbai suke ya mala'iku suke sahu ya rasulullah yake ya tunin na tsaffal awwala kal awwal kuma suka sauran farko sannan wanda yake binta to kaga wannan ya nuna kan cewar idan ba a haka in ba a yi sahu kamar yadda mala'iku suke ba a cika sahun farko sannan a cika na biyu sannan a cika na uku an aikata makruhi tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗaifar da irin wannan sahu to shine abin da malamin yake ambata anan wannan ce dalil dalilin su shine wannan hadisin dan haka makruhi ne sahu na farko da suka ba mutane su fara sahu na biyu saboda sau da yawa mutane sun fito su ga sun suna kusa suna tsakiya idan sauyin farko ya zama cikin ta yana can ƙarshen dama ko yana can ƙarshen hagu sai su gani wakan su je can su je su tsaya gara su je su tsaya a sahu na biyu su kaga sun fara wani sahu kenan bayan sahu na gari da riga ya cika ba idan aka riga aka cika wannan sahu na biyu din sai zama to sahun farko ba a cika shi ba amma ga an cika sahu na biyu ga shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa siddul khalal ku cike ya ku kafa a cikin sahu kuma yana cewa wannan yana daga cikin tsayar da sallah tafiye ta tafiye iqama ta tafiye tsayar da sai min iqama sallah yana daga cikin tsayar da sallah لا يجوز أن يصلي الإمام أن يصلي المأموم في مكان أعلى ya مكان الإمام. يا هلتا مامي يصلى أوري وندي متي سدي متي آه متي سدي ده ده بجرا الإمام. wato liman yana ƙasa Mamu ya yi sallah a sama da shi illa an yaqsida da dalika kibr sai dai idan yana nufin girman kai ne da wannan fa salatu fi batila sai sallar ta zaman to batacciya shi ma ne din wato ya halatta ma ya zaman to a sama liman yana kasa sai dai a surar kai da bai halatta ba idan ya zaman to kan cewa ma mu yana yin haka ne dan girman kai yana ganin kanta shi ba zai je saura ya shiga ya sallah tare da mutane ba kawai mutum ne akwai masallaci a kofar gidansa shi kuma yana dole yana ganin ya fi karfi ya zo ya shiga cikin sauyi tare da mutane sai dai ya sallah shi kadai a cikin gonarsa saboda mukami ko saboda mulki ko saboda wani abu to idan wannan shine a cikin zuciyarsa to in ya sallah sallar ba ta da sai ya bata har abada sai ya sake har abada amma idan ya zamanto ba dan haka bane ya halatta ya zamanto liman yana kasa mu yana sama wala yajuzu an yusalli al-imam fi makanin arfa'a mimma alayhi ashabuhu amma baya halatta liman yayi sallah a wuri wanda yake mafi tudu mafi sama da abin da wurin da sahabbai da mamu da ke sallah tare da shi suke wato bai halatta baya halatta liman ya zamanto a sama mamu suna kasa wannan yana da yana da yana da suwa na farko ya zamanto cewar liman yayi haka ne saboda ganin shi babba ne saboda girman kai to wannan kan sallah ta ta sallar mamu ma ta kaci na biyu ya zama ba saboda girman kai bane saboda ya zama kan cewar an yi haka ne haka aka yi giran liman din to a nan wajen shi ma bai halarta ba bai halarta a yi sallar a haka ba amma sallar ba ta tsaki sai dai an saba ma Allah dalilin hadisin hudaifa sun zo a garin Mada'in ya tashi yana sallah akan wani dakali yana sallah akan dakali sauran mamu suna sallah a kasar. في أبو مسعود أبو مسعود الأنصاري البدري في ذي كامري ذاك يجعش يتفكرك يتفكرك يتم لك أنا تعبيت أنا ثم شوى أنا هنا فيه هكذا وتو أنا هنا تعبيت هكذا وأيك هنا شو النبي صلى الله عليه وسلم في ذي كيف بلا تذكرك فلذلك اطعتك أطاعتك يتحكم لا تنا بل هكذا لا تنجيك wato ban yi ban yi tuki ba da ka janyo ni sai na yarda to kaga wanda nuna kanta wannan shine ka'ida ana hanawa da haka hannu ne yazo akwai wato hannu na annabi sallallahu alaihi wasallam liman ya zamanto a wuri wanda yake sama da mamu liman ya zamanto a wuri wanda yake sama da mamu yake illa eh, in kana fi ghairi sakina in ya zamanto da a cikin jirgin ruwa bane fa in kana eh, in kana fi ghairi sakina in a cikin jirgin ne babu laifi ma'ana kamar wato liman ya zamanto a sahu ya zamanto a sama a hawa na farko ma mu suna ƙasa an gane amma idan liman yana sama tare da waɗansu mamu a sama waɗansu mamu suna ƙasa wannan ƙaunar wahidan babu muskila a cikin wannan ya zamanto shi kaɗai ne a sama ɗin shi kuma suna ƙasa to idan ba a a cikin jirgin wani wannan ya halatta saboda lariyar tafiya amma in ba a cikin jirgin ruwa bane to bai halatta bai zama tun yana sama shi shi kadai mutane suna kasa amma in yana sama tare da waɗansu to babu laifi kamar yadda ake a kamar yadda ake yi a haramin makka kaga haramin makka hawa wajen hudu ne liman yana kasa tare da waɗansu mamu akwai hawan akwai kasa da akwai kasa ta daya ta can kasa sannan akwai sana ta daya akwai sana ta biyu hmm? yanzu na an tsere sana ta uku a wani waje daga can baya to ka gani wannan ya halatta domin tare da liman nan akwai mamu amma inda shi shi kadai ne to ne wannan bai halatta ba fa in kana yasiran ka shibri wa lam yaqsid bihi al-kibr fa inna as-salata sahiha idan ya zama to inda aka yi tudun ba shi da tsawo sosai ka shibri shine kamar wato tsani daya wato shi tsakanin wannan babban dan yatsa da karamin dan yatsa ba ka ga ai tudun da yawa ba dan da kalmi dan kankani to fa inna ah, walam yasib bil kibr kuma liman bai yi haka bane domin girman kai fa inna fa inna fa inna salata sahiha to sallar ta zama ta inganta wannan sura ɗaya ce wanda yake ya zama cewa yana halatta shi ne kamar wato masallacin da za ga an ɗan yi shi ɗan tudu inda liman yake a mutrabi an ɗan gina shi haka in inda akwai ilimi bai halatta a wannan ba amma aka riga aka yi inda ginin ba tudu ne mai tsawo ba bai fita tsami guda ba to domin malamai suna ganin yin wannan ba abu ne da zai sanya girman kai ba to nan lokaci a kuma kai jami'an liman din idan zuciya ta babu girman kai a cikin sallar ta amma zuciya ta tana da girman kai to sallar ba sai ba fa in kana akthara min zalik in ya wuce wa shaytani guda batalat alayhi wa alayhi sallar ta ta baci sallar ta ta baci kamar yin zaman kai jira'i ɗaya ne sallar ta ta baci sallar ta ta baci haka yasman malama an ta mutlakan illa a cikin guda ɗaya shine ya zama ta yayi ne don ya koya wa mutane ko in don ya koya don mutane su gani kamar alal misali a fatakot ne an ga an yi masallaci biyu kisa da bin musulmi don su gan wanda ake sallah sai ya tsaya haukan sai haukan wani kawo masa wanda kuma ko da yake sallah a kai saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi haka ko a hadisin sahal ibn sa'ad ya haukan min da sallah ya kabbara ya karatu ya ruku'u da zai yi sujada sai ya sauko da baya da baya sannan ya sujada yake inna ma fa'altu hada li ta'tallu bi wa li ta'allamu salati na haka ya dace koyi da ni ko da ni san yadda sallah ta take bayan ya gama cewa a lokacin da yake muku sanni kamar ra'aytu yini usalli ki sallah fa inna ina ya sallah da kun da wannan liman ya zama to a wani wanda yake wanda yake tudu domin mutane su koyi sallata to inda mutum koyarwa ne wannan ya halatta ko da wajen koyarwa da kudi ya fito ke ɗani guda ko da ya kai in guda kamar inda ya kasance mimbarin annabi sallallahu alaihi wasallam mataki nawa ne eh mataki uku ne mataki uku ne saboda haka kaga mataki uku ko ayya in to amma haka ya hau kallon yayi sallah saboda saboda mutum a sanar da mutane a wannan ibada ta sallah to idan aka haka wannan yayi to duk wannan shine masayin din da malamin ambata dangane da wato matsayin da mamu ya kamata ya kasance don gane da liman a cikin sallah sai ne ne muka zo karshen fasalin sai muka zo karshen abin da ya danganci sallan limanci a abin da danganci limanci da sallan jam'i sai kuma darasi na gaba insha Allah za mu akan za mu tashi sallan juma'a na'am na'am eh ya ake shimfiɗa eh zai hmm. haɗe wa mutane sallah ba a kuma a wajen wani babba wani duk zai sallah a wajen wani babba haka kuma kamata ya shi idan an shigo da shi sai ya raɓe shi kusa da shi na'am hada kafa da hada kafada a hada kafa da hada kafada eh shi ne haka ake tunda Allah sallallahu alaihi wasallam har shafa yake tabbatar kafadin kulfa صلى الله وسلم وبارك على السلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه ta farko ake sa wannan karatu na izziya a gidan rediyo ranar litinin ne da karfe na suka san to ai haka ne wannan shine lokacin ka ba sun canza ne a lokacin aikin hajji karfe daya ranar yanzu wannan shi ne jiya suka sanar to to shi kenan wannan an samu annasir wal mansur Eh, an shafi hukunci saboda haka yanzu karfe daya zuwa karfe biyu ne ranar litinin insha Allah wannan yake a me hukunci mai sallah a gaban shagon sa baya shiga masallaci ya bidan idan shi shi kadai ne yake Imam Ahmad ya ɓata sallarsa amma idan suna da idan akwai wadansu da suke yi sahu tare su sallar ta yi idan dai zai iya lura ya ga liman ko ya gama mu da suke sallah ko kuma ya rinka jin liman ko ya rinka jin da fara da yake kiran sallah an rawaito daga cikin sahabbai wanda ba sa wanda suke sallah dan a wajen masallaci kamar Anas ibn Malik yana da wani dan shagonsa a kusa da masallaci daga nan suke bin sallah a cikin wannan shago ya rawaito daga Anas an rawaito daga Anas ibn Malik saboda haka haka yayi amma dai ba haka ake so ba mutum ya zo ya fato ya cikin sauri ya cika sahun farko kafin a ya cika sahun farko sai kuma in na farko ya cika ya cika sahun na biyu kamar da ya zo a hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan eh, suka ce ɗan uwa ne ne suka ce suna neman addu'a a wajen neman makaranta da suke yi Allah ta Allah madaukakin sarki ya taimaka ya ba su biyan bukatar su ya ba mu kowa ma a cikin biyan bukatar sa sannan wani yake a cikin alƙur'ani wata aya ce take take magana akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne yake kowane manzo daga akwai wannan akwai faɗin Allah ta'ala tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات الله يقول وأنا سنة من جنة في في تساشن فأكل وأنسي daga cikin su akwai wanda Allah ya zance da shi kuma ya ɗauke su Allah ya ɗauka su darajoji masu yawa to malaman tafsiri sahabbai sun ce abinda Allah yake nufi da waɗansu su yana nufin Annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam shine Allah ya fifita shi darajoji masu yawa sannan kuma hadisi na Annabi sallallahu alaihi sallam. ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ana sayyidu waladi adam wala fakar ni ne gaban dan adam baki daya ko babu alfahari wannan ma yana cikin alquran duk da hadisi ne saboda Allah ta'ala ya ce ma kuma rasulu fa tuzuhu da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su karba to shi ya tabbata ya faɗi wannan dan haka tamkar yana cikin alqur'ani sannan wata aya ta nuna ah, yadda da mala'iku يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا wannan aya ita ce nuna cewa imani da malaiku wajibi ne wanda ya kafirta da su kuma ba da imani wannan nuna yarda da ranar tashin alƙiyama a cikin alƙur'ani ga kuma suna da yawa a aminu billahi wal yawmil alladhina yu'minuna bil ghaibi yuqimuna salat wa bil akhirati hum yuqinun da kuma yarda da alqur'ani suna wannan ayoyin duk suna da yawa sannan wannan yana nuna ne ingancin bin ɗan a sallah idan bi daga tajidinsa domin la'akari da wa'annan abubuwa qur'anin su daban ne suna ƙarya suna karya suna ƙarya da halittar abin da ya halatta ko wanda ya saba wata aya daga cikin alqur'ani to ya kafirta a'a wanda ya saba wata aya ka ce wanda saba wata aya ya kafirta wanda karyata wata aya ne yayi inkarin ta in ce yake na samu a malam jafar wanda yake bayani kan cewa fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa duk wanda ya salla ba tare da alwala ba da gangan da sani to kafiri ne da kare cewa yana fassara qur'ani ne wannan dai ba zan yi ban gane magana da ba ba faɗan annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kayan da ya sallah babu alwala ya kafirta ne ahlul ne ya faɗi wannan ba ni gafar ba haka ya faɗa ba ne ahlul ne yake faɗan wannan dan gane da sallah a bayan ɗan shi'a eh, nan mun yi tafsir a cikin nan wajen cewa idan ɗan shi'a ɗin yana baya shafa sa kai yake yi da ka ba da alwala dan haka sallah a bayan wanda ba su da alwala ba za su inganta ba to wannan nahiyar amma dan gane da aqidar sa dan gane da tauhidin sa wannan ake ya mijinta abinda kake mijinta mata ne idan da yadda kanta ba shi da tauhidi ba shi ya yadda cewa yana da tauhidi sai ta tsayar masa da hujja ya nuna da yadda shi za ka yi hukunci da kafircin sa amma idan ya zama kan cewar kawai dai yana kan ya ci shi dan shi a ne da kuma ne shi shi arba to wannan da za ka iya cewa sallarsa ba kula ba ta wannan lafiyar wannan Eh, wannan malamin nasu da kake yawan ambato الشيخ محمد المختار رحمه a شيني كان محمد الأمين الشنقيطي صاحب التفسير كيف أعبى شيني محمد محمد المختار ليس لي بابنك محمد المختار من شيك محمد لا نندر يحيى ينزي a madina yana karantar da ya karantar da inda ahkam a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam har yanzu yana karantar da ita kuma yana karantar da al-muwatta ta imam malik a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam بابوك محمد المختار آه، يبا محمد الأمين با محمد الأمين كينا يتبسيري شكوه بابوك ما لم ينتقه لي الله يجبين سبعتك نعم يا عاكي يا ايه اعطيك جيري معلمين يدبن دبن قوة لكي نبعلم يدبن قوة ولا فاتي كده انا دبن ko ɗalibi da yake jan baki muna kafin ba ma jan baki inda a wajen tafsiri ba su kuma jan baki kamar da yadda ake yi traditional ne na wajen malamai za ka ga ana karatu ana karatu a cikin zan baki to kuma dai can haka za ka ga ana yi wannan hadisin an yato shi daga hadisin Abdullah dan Abbas da hadisin Ali ibn Abi Talib la salatul jabir masjid illa fil masjid babu sallah ga madaukakin masallaci sai a cikin masallaci amma a sahihin magana wannan hadisin bai inganta zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam amma ya inganta zuwa ga Ibn Abbas din da Ali cewa magana su ce kafa aka rawaito hadisi sahabi ne zai faɗi magana waɗansu masu riwaya in suka zo suka ga hadisin sai su kuskure sai su ɗauka ai suka ce haddasa wani an ibn abbas mai mukan su ce kala ibn abbas sai ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai su kuskure shi da ake cewa sulukul jabba to shi malaman hadisi suke cewa ihtilaful rafi wal waqti aka samu an yi sabani tsakanin ɗaukaka hadisi zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam da ɗaukaka shi zuwa ga sahabi to yawanci sai aunawa malamai suke yi to da wanda suka ɗaukaka hadisi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam suna da yawa ko ta haddasa take wanda kuma suka tsayar da shi zuwa ga ibn abbas ya yawan su yake ya haddasa take wanda aka ga yafi ya rinjaya a cikin wato tunani da kuma hankali cewa su ne suka fi kiyayewa sai su rinjaya da maganarsa to a cikin wannan hadisin na Allah ta ta jarin masjid Imam Ahmad da Ali ibn al-Madini da waɗansu daga cikin malamai duk sun rinjayar da kan cewa maganar ta Ibn Abbas ce da ta Arfi na Ali ibn Abi Talib ba ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ce saboda haka wannan shi ne zai magana fasil ya Ibn Rajab yayi bayani kyakkyawa akan wannan a cikin sharhin sa na Bukhari نعم نعم ايه ايه idan sahabi akwai maganar sahabi wajen tafsiri ta da bambanci da maganarsa wajen mas'ala ta fiqh wajen tafsiri saboda ba a faɗan alkur'ani da ra'ayi sai da kan ƙaunin sahabi wajen tafsiri idan ba a sami wani magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba ana karɓar ana ana hujja da ita amma wajen ra'ayin fiqh idan sahabi ya faɗi magana to malamai sun yi sabani waɗansu malamai suka ce idan babu wanda ya saɓa masa cikin sahabbai to tankar sahabbai sun yi ijma'i ne sai zaman to hujja idan ka wani sahabi ya saɓa masa to sai a ga daga cikin sabanin nasu ne ne ya a cikin ƙaunin nasu sun fi wanne ne fi kusa da alqur'ani da sunna sai a rike da shi amma mujarradin qaulin sahabi a cikin mas'ala ta fiqh a wajen imamu shafi'i ba hujja ba ce saboda su kansu Allah hujja kai shi ne maganar Allah da maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai idan ya zama sai kan cewa ba wanda ya saba masa hadin shi shi kai ne magana ba wanda ya saba masa to a nan wajen ka ta hujja da maganar sa za ta yi amma za ka ga sahabi ya faɗi wata magana wani sahabi ya saba mata duka mar wannan sallah a cikin masallaci jarin masjid illa fil masjid ibnu abbas ya ce kore in dai kana kusa da masallaci in kai in dai baka sallah masallaci ba baka da sallah sai ibnu ali shi ma haka ya faɗa aisha ummu mu'minin ita ma haka ta faɗa amma zaid ibn thabit ya saba musu abdullahi ibn mas'ud ya saba musu da waɗansu kuma daga cikin sahabbai ne yanzu da zan iya tunasu amma dai na riƙa zaid ibn thabit abdullahi ibn mas'ud ya ga sun yi saɗani a nan wajen تأتي عديد عزاء ولمين مجمع تكتب تبتسدع صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد Allah ka ba mu fahimtar addinin ka Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ka zamu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ka zamu ikon nisantarta Allah ka sanya mu a cikin jagorori da masu tsoron Allah Allah ka ɗaukaka addininka Allah ka shirya mu ka shirya ka shirye da mu ka sanya mu zaman kuma ka shirye da bayanka Allah ka taimake mu ka sanya mu a cikin masu taimakon addininka Allah ka taimake mu addini naka Allah ka ba mu shugabanni na gari Allah ka ba mu inganci ingantaccen shugabanci a wannan kasa samu Allah ka ba zaman lafiya da kwanciyar hankali abin da yake fuskantar mu na zaɓe Allah ka kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikinsa ka ba da nasara ya Allah ga mutanen kirki zaman to ne za su dubi shugabancin wannan kasa tamu a dukkan mataki na mulki ya rabbal alamin Allah wanda suke nufin wannan kasa da kuma wannan al'aura al'umma ta musulmi da addinin mu da sharri da kaidi Allah ka yaka su Allah ka mai da shirin su da tanadin su a kansu Allah ta da kusar da kai su Allah ka watsa aliyarsu Allah ka taimaki addinin ka kenan suna taimakon addinin ka Allah wanda suke cikin tsanani Allah ka yaye musu wanda suke cikin bashi Allah ka biya musu wanda suke neman biyan wanda suke neman biyan bukata Allah ka biya musu wanda suke neman aiki Allah ka ba su masu jari Allah ka karfafa jarin su masu kasuwanci Allah ka sanya musu riba mai albarka a cikin kasuwancin masu aiki Allah ka sanya musu albarka a cikin ayyukansu masu mulki kuma Allah ka ba su adalci a cikin ayyukansu Allah ka shiga matan wannan al'umma marka aure Allah ka ba su aure samari wanda suke neman aure da mata masu neman aure Allah ka yassare musu al'amarin marasa lafiya Allah ka ba su lafiya Allah mun kai mai musu lafiya Allah ka kara mana lafiya ka kara mana imani سبحان ربك رب العزة amma يصفون وسلام على alal والحمد لله rabbil alamin